ya wuce ya waje ne Allah wanda suke da waya muna roƙon su kuma mutum ba zai iya kashe ba sai ya tsaka tsare أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1432 a wannan masallaci masjid ahlul bait wa sahaba a wannan lokaci muke yin tafsiri na littafin Allah gwargwadon yadda ya sauwaka a gare mu a jiya mun tsaya aya ta hamsin da biyar to na tasa'in da ainihin wato yau za mu tashi aya ta tasa'in da ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزيه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله تعالى يتشغب دبام الأباري دنغني ليهود يتي ولتجدنهم wallahi za ka same su su yahudu a rasan nasi ala hayatin su ne mafi kwaɗayin mutanen duniya akan rayuwa wale ta jidannahum wallahi za ka same su su ne mafi kwaɗayin mutane akan si sun ci gaba da rayuwa a duniya sannan allah ya ce wa minan ladina asharakun wasu malamai suka ce wannan wawon ne isti'inafiya wale ta tajidannahum lallai wallahi tabbas za ka same su domin ta tajidanna an yi taukidin shi da nuna taukid sannan ga lamul kasar wanda a ƙa'ida idan fi'ili mudari ya haɗu da nuna taukid yana zama mabnin alal fatihi da haka nan wajen allamu lamul kasar تجدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هم شين ضمير للمغائبون مبني على السكون في محل نسب مفعول به أول أحرص شين مفعول به ثاني وهو مضاف الناس مضاف إليه تتن الله ني رنسوا ya ce wala tajidannahum wallahi za ka same su su ne mafi kwaɗayin rayuwa ma'ana mafi son sai sun yi rayuwa mai tsawo a duniya ba sa so su mutu sannan ya ce wa minan na asharaku wasu suka ce wannan wawun ɗin atsaf ne kan wancan wasu kuma suka ce a'a wawun isti'inafiya ne idan mun ɗauka cewa wawun ne isti'inafiya to kenan yahudawa sun fi son doguwar rayuwa fiye da kafirai mushrikai domin Allah wani wajen a Qur'ani yakan bambanta tsakanin mushrikai masu littafi da marasa littafi ya ce latubulawunna fi amwalikum wa anfusakum ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا sai bambanta su ya ce wa min alladhina asharaku bayan yaya maganan alladhina utul kitaba wa inda aka ba su littafi da haka suka ce su yahudawa sun fi kwaɗayin doguwar rayuwa fiye da ma mushrikai wasu malamai suka ce a wa latajidannahum ay latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina asharaku daga cikin wanda suke mushrikai ne wanda suka ɗauka ibtida'iyya ce fiya ce wawun din akwai allazina asharaku wanda suke mushrikai ne su ma suna son dogon rayuwa yawaddu ahaduhum ɗaya daga cikinsu yana gurin lauyi ammaru alfa sanatin ina ma da za a raya shi shekara dubu amma a je ɗin ya rayu shekara dubu sama da shekara dubu shekaru malala gashin tinkiya oho komai nisan jifa ƙasa za ta faɗo kuma di yadda dare ya yi sai gari ya waye wannan ƙa'ida ne annabi nuhu ba shekara dubu bai ya yi shekara ɗari tara dubu ba hamsin amma Allah yanzu labari yake ba mu cewa yayi wannan shekarun ya wuce arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa khamsina ama. Amma yanzu labari muke karanta annabi nuhu ya zo ya ainihin wato tafi. to ya waddu ahaduhum ɗaya daga cikin su yana gurin law ya amma ina ma da za a raya shi Alfasanat sanat shekara dubu ya rayu a duniya yayi shekara dubu amma idan ya rayu shekara dubu ɗin in alaƙar shi bata gyaru ba tsakanin shi da Allah in azaba yake gudu wa ma huwa bi muzahazihi min al'azabi wannan babu yadda za a yi nisanta shi daga azaban Allah ta'ala sannan Allah ta'ala ya ta wallahu basirun bima ya'malu Allah yana sane da duk abin da bayi suka aikata wancan mutumin da ya zo ya sami wancan bawan Allah ya ce kaman wa'azi yace zan faɗa maka abu guda hudu na farko idan ka san Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da umarni ya ce a yi ka ƙi ya ce a bari ka ƙi bari to ka daina cin arzikin Allah ta'ala sai ya ce ai ba zai yi ba don ba wani wanda zai ma Allah tsiya da ɗagawa da kan garewa sai ya ci yayi nak tukunna ta gyaru to sannan sai ma Allah tsara ya ce na biyu ka daina sabawa Allah a inda yake mallaka shi ne ka saba ma Allah inda yake naka ne kai ka mallaki wajen Ya ce ai ba zai yi ba domin ba shi ya ce da kai da kaya duk mallakar waye shi kuma Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne Ya ce na uku idan za ka saba ma Allah ka shige inda Allah bai san wajen ba bai ganin ka ce ai ba zai yi ba alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى qul in tukfu ma fi sudurikum aw ya ya'lamuhu Allah sai yace na hudu ran da ya turo mala'iku yace a dauke ka ka faɗa mala'ikun ba za ka je ba yace to wanda yake da wannan abubuwan guda hudu arzikin da kake ci nashi ne inda ka zauna mallaka shi ne duk abin da kai ya sani ran da ya turo ya ce a ɗauke ka duk duniya ba su isa su hana a tafi da kai ba to duk wanda yake da hankali ya kamata ya zamanto ma'aunin shi na zaman rayuwa ya za su zauna da Allah lafiya ko da ku za su saba da duk mutanen duniya don mutanen duniya babu wanda ya mallaki wannan abin a hannun shi don dangane da makomarka ba wanda ya mallaki abincinka a hannun shi yake ko inda kake rayuwa ko kaza ko kaza babu ta shi sa Allah sai ya ce wallahu basirun bima ya'malu to wannan yana daga cikin abu na ganganci da mafi yawancin mutane suke yi kaga mutum yana kwaɗayin doguwar rayuwa kuma musamman ma a yayin da ya zamanto rayuwar ba a gina ta akan yi ma Allah da'a ba wannan ganganci ne ba ɗan ƙarami ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu cewa idan abu yayi zafi yayi dimi rayuwar abubuwa suka rikirkice maka ka kasa gane kansu to ga addu'ar da zaka dinga yi wanda wannan addu'a mashahuriya ce ce Allah ina roƙonka in ka san ci gaba da rayuwata shine mafi alhari. Allah ka rayar da ni Allah idan kuma ka san in koma zuwa gare ka shine mafi alheri fiye da rayuwata Allah ina roƙonka ka karɓe ni in koma wajen ka. Ka ga yin zuwa ka ba zaɓi Allah subhanahu wata'ala ka ba zaɓi sai zaɓar maka abin da ya dace da kai wanda kake roƙon shi a kan shi amma babu wani wanda zai dawwama a duniya ko malamai suna cewa da zaran mutum ya riga ya fita daga shekara arba'in da biyar to ya shiga abin da ake kira sununil manaya shekaru na musiba Allah ya faɗa mana matakai na halitta ɗan adam ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'athi fa inna khalaqnakum min turabin ya ku mutanen duniya idan akwai wanda yake kokwantan idan an mutu ba za a tashi ba sai ce ni na halicce ku daga tarbaya takadirin ayan fa inna khalaqana abakum min turabi na halicci babanku annabi adamu daga turɓaya. a hadisi manzon Allah ya ce mana ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabin ala ajmin wala ajmin ala arabin wala abyada ala aswad wala aswad ala abyada illa bittaqwallah kullukum min adam wa adam khuliqa min turab dukkanmu daga annabi adamu muke annabi adamu kuma an halitte shi daga ƙasa ne sai ce fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa sannan mu kuma daga digon mani kana mani ka koma jini daga jini ka koma tsoka muduga wannan malamai sun ce idan an ce muduga shine tsokar da za ka iya sawa a baki ka tauna sannan wannan ɗaukan mukallaka wa gairi mukallaka akwai wacce Allah zai sa a riƙe ta huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al-azizul hakim sai a riƙe ta har sai ta kai lokacin haihuwa wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma mu riƙe wannan a mahaifa har zuwa wani lokaci sananne thumma nukhrijukum tifla sannan sai mu fito da ku jarirai thumma litablugu ashiddakum to daga nan idan mutum ya fito jariri wani zai kai daga samartaka abin da ya wuce samartaka wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda muke karɓa. dan Allah ya dinga nuna wa mutane aya wani ran da ya zo duniya sai Allah ya kaso shi shi yasa manzon Allah ya ce mana kuntu kuma an ziyaratul quburi fazuruha na hana ku ziyartar makabarta a da amma yanzu ku ziyarci makabartar saboda me fa innaha tudhakkirukum al-akhirah zuwa makabarta zai tunatar da kai fa idan an mutu akwai tashi da sakamako wasu mutane da suka kalli mandan Allah sallallahu alaihi sallam suka ce masa a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'usuna khalqan jadida a ce idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama kaza wai za a tayar da mu sai Allah ya ce musu qul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa zai ma dutse ko bakin karfi ba shi kenan ba ba wannan ba ma au khalqan mimma yakburu fi sudurikum mutum ya zama duk wata halittar Allah da yake ganin tana da girma a idan shi girman da idan an rasa ta ba za a samar da ita ba to ya zama wannan ya gani wallahi mutum ko babu zai in dai Allah ya yi shi sai ya samar da shi kuma afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi lafsin min khalqin jadid Allah ya ce ai san da zamu yi halittar farko ba mun gajiya bane ya halitti sammai da ƙasai su ta ayyamin wa ma masana min lugu ba wata gajiya da ta shafi mu ji Allah ta'ala sannan ya magana ya ce wa minkum man yutawaffa daga cikin ku shi yasa in ka je duk abin da zaka yi na tsiya saboda bala'in tsiya zaka ga wani ya riga ka tsiya yana kwanta a makabarta duk abin da zaka yi na tsiya a duniya to akwai wanda ya fi ka tsiya amma yana kwanta a ina a makabarta ƙarshen tsiyama akwai wanda Allah ya kira shi matsiyaci a ƙur'ani kuma yana kwance a ƙasa ya ce idan ba asami shiƙa fa qala lahum rasulullahi lahi wa suqiyaha to ai ko ƙarshen tsiya Allah da kanshi kira kai ce maka matsiyaci to wani ya yi tsiya saboda tsiya Allah da kanshi ya ce mai matsiyaci amma yana a ina a ƙasa in ko kirki za ka yi to baka kai babba ɗan babba ba shine manzon Allah amma yana kwance a ina a ƙasa saboda haka duk abin da zaka yi kana da salaf in tsiya za ka yi kana da kana da magabaci in kirki za ka yi kana da magabaci akwai wanda ya riga ka idan za ka yi tsiya sai dai ka maimaita ba ka isa ka yi tsiyar da wasu suka yi ba in kuma za ka yi kirki to mannan Allah da sahabbai sun wuce shi yasa ake cewa fa in illam takunu mislahu inna tashabbuha bil kirami falahu Ka ƙoƙari ƙoƙari kai kamance ce da wancan mutanen kirki, ko da ba za ka zama misalin su ba ɗari bisa ɗari domin kamance ce da mutumin kirki shi ma kirki ne to saboda haka sai ya ce wa min kun man taufa min ƙablu? wa min kun man raddu ila ardalil umar Ka wani ran da ya zo duniya zai tafi wani sati ɗaya, wani wata ɗaya, wani shekara biyar wa min kun man raddu ila ardalil umri daga cikin ku akwai wanda muke mai da shi zuwa mafi kaskancin rayuwa likai la ya alama min da ilmin shi'a halin da ya bari na yarinta sadda ya fara daga baya sai ya koma ma wannan shi yasa daga cikin abubuwan da annabi ya dinga yin addu'a kan shi kenan yana roƙon Allah kada Allah ya mai da shi ila arzalil umuri zuwa ga mafi kaskancin wa kaskancin ainihin wato rayuwa fudailu bin iya ɗaya daga cikin magabata ya haɗu da wani mutum fudailu bin fa qala lahu sai fudailu bin iyad yace wannan mutumin kam umurka nawa ne shekarun yanzu Ƙalar ar sai wannan mutumin yace mu fudailu bin iyad 60 sana yanzu shekara ta 60 qala al sai fudailu bin iyad yace masa idan anta mundu 60 tasiru ilallahi. Allah yushiku an tasila in ko kayi shekara sittin, alama ne na ka kusa zaka koma zuwa ga Allah don manzon Allah ya ce al'ummar shi mafi yawancin shekarun daga 60 zuwa 70 ne shi yasa malamai suka ce akwai as-sa'atul sugura shine man mata qad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu alƙiyama shi ta riga ta tsayu akwai sa'atul wusta shine karni ɗaya shekara ɗari idan aka ce maka mutane yan guruf shekara ɗari za ka tara su to idan ka tara su za ka samu wanda suka kai shekara saba'in a cikinsu su ne kaso goma za ka samu kaso casa'in duk ba sa duniya ka je ka bincika duk dattijan da ka gani wani mai shekara saba'in to watakila zai iya faɗa ma duk wanda suka taso tare ba kowa yana shi kaɗai ne ya ce to tun da ka yi shekara sittin to alama ne ka kusa za ka koma zuwa ga Allah shikenan فقال الرجل سي wannan mutumin yace ma Fudail bin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala Fudail sai Fudail yace masa hal ta'rifu ma'anaha wannan kalman da ka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san ma'anarta kuwa qala na'am sai yace ma Fudail bin eh na san ma'anarta yace masa a'rifu anni abdullahi na san cewa ni bawa ne na Allah wa anni ilaihi raji'un kuma ni zan koma zuwa wajen Allah فقال الفضيل سي فضيل يكي تي مس يا أخي يا أخي دم أوانا من عرف أنه لله عبد دم متمن دي سنتي واشي باواني نا الله وأنه إليه راجع كما سي كوما غبان الله يا تيا sai yake masa faliya alam annahu mawqufun bayne ne to in ka san cewa zaka koma wajen Allah kuma ka san zaka tsaya gaban Allah yace wa man alima annahu mawqufun bayne wanda ya san cewa kuma zai je gaban Allah ya tsaya sai ya ce alam annahu mas'ulun ya san cewa kuma sai Allah ya tambaye shi wa man alima annahu mas'ulun wanda kuma ya san cewa zai tsaya gaban Allah akwai tambaya sai Fudail bin a ya ce masa faliyiddu lis lis'ali jawaba to kafin Allah ya tambaye ka kai ma amsa tanadi kafin ka je ka tsaya na Allah ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman ran da Allah zai tsira kai ya tambaye ka ba wani wanda wai zai maka translation duk abin da aka tambaye ka kana ji kuma sai ka ba da amsa ko amsa ko wuta to shikenan fa bakar rajul sai wannan mutumin ya fashe da kuka wa qala yake cewa wa malhila yanzu ya za a yi qala fudail sai fudail bin ayyaki masa al'amarin yana da sauki sai ya ce wa mahiya yarhamukallah yaya za a yi a samu sauƙin wannan al'amarin na ka faɗa Allah ya maka rahama fudail bin asi yake masa ta Hassan fi ma baƙiya. ka kyautata aikinka ka kyautata alaƙar ka tsakaninka da Allah cikin abin da ya rage maka ya gafirullahu laka ma wa ma baƙiya. to abin da kai a baya da abin da ya rage yanzu na rayuwa sai Allah ya gafarta maka fa innaka yace lalle kai in a asa'ata idan ka ci gaba da mummunan aiki bayan ka kai shekara sittin yanzu sai yace uqista bima mada wa ma baqi Allah zai kama ka da abin da kai a baya da abin da me zaka yi kuma nan karshe domin al bilkawati bil kowane mutum ana lura ne da me ya cika saboda haka idan ƙarshe ta yi kyau to rayuwa ta yi kyau in ko ƙarshe bai yi kyau ba ko da farko ya yi kyau to al'amari ya yi mai ya lalace hakanan abu hazim wani malami ne daga cikin malamai na musulunci suna tattaunawa da wani khalifan musulmi khalifan yake tambaye shi yake ce masa malana na karahul maut wai me ya faru ne ba ma son mutuwa faƙala sai shi wannan malamin ya ce amma na duniya na saboda mun raye duniyar mu wa kharrabna akhiratana mun rusa lahiran mu saboda haka fa nakharakul khuruj min al ma'ar ila al kharab sai kowa yake baya so ya fita daga abin da ya gina ya raya zuwa ga abin da yake rusashe amma wanda ya rayawa lahirar shi kuma ya raya duniyar ran da zai bar duniyar yana da bakin ciki shi yasa Allah ya ce maqaruna wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah amma wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul muslimin to ka rusa lahira ka raya duniya shi yasa dole ka kyamaci barin wa duniyar ka tafi lahira wannan shine ka'ida sai yake ce masa bayan wannan al khalifa sadakta gaskiya wannan maganar da ka faɗa kai gaskiya sannan sai ya ci gaba da ce masa ya aba hazim laita shi'iri kaitan na. malana inda Allah gada me muke da shi a wajen Allah gobe ranar alkiyama sai wannan abu hazin ɗin ce masa a arif amalaka ala kitabillahi ka gicco da aikinka akan littafin Allah ta duk zalika qur'ani zai baka amsa sai yace wa aina a ina ne zan same shi a cikin littafin Allah sai yace Allah ta'ala ya ce innal abarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kuma balil insanu ala nafsihi basira idan kai kana daga cikin abrar ne bayan Allah na kirki nagartattu masu kyautata alaƙar tsakaninsu da Allah kai kafi kan kowa sani in ma baka da wannan alaƙan kafi me kafi kowa sani sai kalifan yake ce masa to yaya za mu mu samu rahaman Allah sai ƙara bashi amsa da Qur'ani sai yake masa inna rahmatullahi qaribun minal muhsin rahaman Allah tana kusa ga mutane masu isari idan kana daga ciki ka sani in ma baka daga ciki ka sani al khalifa sai khalifa ya masa kaito yaya za a gicco da mu yaya gabatuwa zai kasance gaban Allah ranar alkiyama faƙal abu hazim sai abu hazim yake ce masa ammal muhsin mutumin da ya kyautata aiki yayi aikinsa mai kyau fakal ga'ibi ya ƙudumu ala ahlihi kamar mutumin da ya sabon aure ne amarya kuma amarya ta haɗi yadda ya kamata an shirya masa wato tuma ƙasa farante wajen goma sha takwas shi kadai musamman ana cikin azumin nan ko kuwa ina goraye an ce ma wani sai kaga ya yi matashin kai da garwa an ce akwai masu lullaba da buhun algarara ko <laughs> to mutumin da ya yi sawun aure an shiga cikin azumin nan ya ɗan fita ya ji ya dawo da yamma da ka samu an shirya masa abinci wajen kwano goma sha takwas shi kaɗai sai ka ce maye to idan ya zo ya shiga gida wani irin tarba za a yi masa kaga tarba ce ta karramawa da mutuntawa ko to haka wanda yake mai isani ne idan ya je gaban Allah rana alkiyama haka Allah zai fuskanci shi yace wa ammal wa ammal amma mutumin da yake mai saƙo ne fakal abid al kamar bawa ne wanda ya gujewa mai gidan shi mai gidan nashi yana neman shi ruwa a jallo yusaku ila maulahu sai aka ganshi sai aka koro shi zuwa ga wajen wannan mai gidan nashi kaga zai ci duka kuwa to Allah ya kiyaye to wannan kenan to saboda haka in har mutum zai yi kwaɗayi akan Allah ya bashi tsawon rayuwa to yi kwaɗayin Allah ya bashi tsawon rayuwa akan aikin alheri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin shekara 63 sai Allah ya ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan mutum Allah ya yi masa tsawon rayuwa ba a kan alheri ba to ya gama yawa shi yasa malamai suka ce akwai wanda mutuwarsu da wuri ya fi zama alheri fiye da ci gaba da rayuwarsu kamar yadda Khidir ya yi ya kashe wancan yaron bayan ya kashe shi da riba Musa amsa alaihi salatu wassalam sai yake wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa iyayen shi mumine ne amma ci gaba da rayuwar yaron gara mutuwa shi yasa muka kashe shi tun yanzu saboda bannaci za ta ainihin wato faru saboda haka akwai irin wannan da yawa malam mai ashirya yana cewa zalibta hawa nafsin ta qatta tablaha zalibta hawa nafsin ta qatta tablaha zalibta bi shahawatin tukassiru dablaha zagalta uhudad dini lan tafi hablaha zalalta wa kam min zallatin laka qablaha تبارز زادر ونهرك بارز زبيرك غطاه الهوى والمآبر زبور المآسي جف عنها المزابر زيانك كفن نعشانات المنابر زر الدر مهما شئت فهي المقابر وسكان تلك الدر فهي الجنائز yace zalibta hawalasin kalizin ta san zuciya abin da ranka take so kai shi kake yi kuma ka tabbatar da cewa rai abokiyar gaba ce innan nasa la ammarata bisu illa man rahima rabbi sai ce zalitta hawa nafsin wato ka kana wato gyara sha'awar ran naka irin abin da take so haka kake yace ga kanan zagalta uhud dini ka dauki alƙawarin addini amma baka cika wannan alƙawarin ba yace ka zamiya akan aiki marasa kyau so da yawa dama zamiya in kana buɗe zai bata wannan rukunin din ta wannan kofa so da yawa zamiya ya tabbata gare ka kafin wannan lokacin ya ce kana fito na fito gama abutin silki mutum yana cikin igwa da kayan yaƙi na bala'i kai kuma ka fito daga kai sai wukan yankan alayyahu waye zai gama da wani to kuna rigima da kai da shi ɗan ya yi rantsuwa gaban Allah ya ce sai ya gama da kai shi ɗan ya tanadi duk makaman yaƙi kai kuma ka tanadi komai ba waye zai gama da wani shi shi yasa ya zubairu ka gaddawul hawal ma'abiru ɗan ƙaramin hankalin ka son zuciya da annamimanci ya lullube shi sannan zuburul ma'asi wato alƙalƙalma masu rubuta abin da kake yi na saɓo ko takaddun da ake rubuta abin da kake yi na saɓo jaffa an hal mazabiru alƙalman da ake rubutu har sun bushe kinaya ne kai ka ce mala'iku sun gaji da abin da suke rubutawa saboda abin da kake yi na sabo sai yace ziyanuka kafnu tufafin da kake sawa kake kwalliya da shi likkafani ne na ashanatil manabiru kuma a gadon da kake kwantawa ka je in ka gama harkokinka kaman gadon gawa ne ko kuma na ashanatil manabiru gadon gawa wanda za a ɗauke ka ran da ka mutu shine gadon gawa na haƙiƙa ce zuri durra ka ziyarci makabarta ko ka ziyarci gidaje mahama shi ita fahiyar maƙabiru. duk yadda aka je aka dawo aka waye gari akwai ran da duniyar gabaki ɗayanta makabarta ce shi yasa Allah ta'ala da yace wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yazruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta ta haka imamu shafi'i shi ma yana da irin waɗannan maganganun da ya ta janyo hankali yana cewa khabat naru nafsi ali mafariki wa azlama layli iz ada ashhabuha matan أشست فوق هامتي على الرغم مني حين طال غرابها رأيت خراب zurtuni, wa فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها har ya je inda yake cewa wa man yadqu dunya fa inni amtuha, wasiqa ilaina azmuha azabuha duk mutumin da yace zai dandanu wai shi kawai target din shi rayuwar duniya imam shafi yace to mu mun dandana duniyar mun je da take ta koro mana daɗi daga baya ta koro mana bala'i ta bayan mun ji daɗin daga baya kuma ta koro bala'i sai ce falam araha illa gururan wa batila kama la'a fi zaharil falati sarabuha yace ban ga komai a duniyar na mafaci guru ruɗi irin yadda ka san mutumin da ya kama hanya zai tafi Kano ana bala'in rana ba yana hango ruwa a gaban shi ba akan titi idan ya je wajen me yake gani ba komai to haka duniya take ba komai a cikinta sai fitina da bala'i da tashin hankali sai ce wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun natizabuha duniya yanda ka san wani wato mushi ne a kanta bayan kuma ga mushen sannan kuma ga kannuka su suna sai su sun ci mushen yace fa in kun ta silman li idan ka nisance ta ta hanyar da ya dace sai ka zauna lafiya da mutanenta amma wa in ga adka kilabu ha an ji an ajiye mushe a bola kannuka sun je sun taru suna ci kai ma ka zo ka ce sai ka ci to billahi allazi in ba sa'a ba sai wani karen ya yaga ma cinya wallahi tallahi sai wani karen ya ya yaga ma cinya to saboda haka wannan shine ba a kar mutum yayi tunanin duk mutumin da yake da imani sawa a rai cewa a koda yaushe mutuwa za ta zo zai taimaka maka wajen istidadi na aikin kwarai an tambayi hatimul asam an ce da me ka zauna lafiya a rayuwarka yace da abu guda hudu yace na farko alimtu anna rizqi la ya'kuluhu gairi abinda Allah ya azabta ya kaddara ya rubuta arziki na ne nawa ne babu wanda zai ce yace sai na tashi duk abinda ya zo na rayuwa sai in sa shi a budget abinda bai ciki bai ma zo ba kai ya wahalar da ni sannan na biyu ya ce duk abinda Allah ya sa ni ya ce in yi ba na jiran wani ya mun domin ba wanda zai yi shi sama da ni da haka duk in kana so ka samu matsala Allah ya sa ka aiki ka ƙi ka ce wani kake so su ya zo ya yi sannan ya ce na uku ina jin kunyar Allah ya ganni inda bai dace ba shi yasa inda bai dace ba sai na kame bana tashi in ji sannan ya ce na hudu na san mutuwa a koda yaushe za ta iya mamaya ta zo ne kuma shi yasa nake mata shiri kafin ta zo ce to da waɗannan ɗabi'un guda hudu su na zauna ainihin wato lafiya a wannan rayuwa Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ramma mai Allah ya ce a gaba قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الإمام wato babban malamin tafsiri na farko a duniyar ahalus sunnati wal jama'a shine al-imamu ibn jarir tabari al-imamu abu burda da ya littafi ya sa masa suna rijalul uzzab alladhina atharul ilma ala zuwat gwagwaran malaman da a rayuwarsu suka fifita harkar karatu akan harkar aure mutum na farko da ya fara kawa shine al-imamu ibn jarir tabari ya yi littafi yana nan tafsirin muna da shi akwai bugu daban-daban amma wanda nake da shi mai mujalladi goma sha uku ne kwanan nan muka siyo shi dubu goma sha takwas eh, idan ba a karatu sai da kuɗi ko kuwa to a tarihin al'imamu ibn jarir tsobari na farko mutum ne wanda allah ya yi masa zaka'i ta yadda ya ce ya rantsi da allah tun da yake bai taɓa rubuta wato baƙi a kan fari ba me yake nufi tun da yake in zai je karatu majalisin malami baya ɗaukar takarda da biro ya rubuta wani abu Allah ya bashi kwakwalwar da in zai zauna majalisin malami karatu awa ɗari duk abin da malamin ya faɗa ya ɗauki sai ta shi gaba amma tare da irin wannan kwakwalwar da yake da ita bai samu lokaci ya aure ba aka ce misa ba za ka aure ce ba matar da za ta zama da ni domin yau ina can garin neman karatu na gama na tsallaka can na yi can na yi can na yi can ita wala ba za su iya ba yasa kawai na haƙura da irin wannan kwakwalwa to wannan littafin nashi wato jami'i ta'awil wanda shine tafsiri na farko a duniyan ahli sunnati wal jama'a wanda shi ya fara yin at-tafsir bil ma'sum in ka bi wata kalman sai ya kawo ta daga asare magabata fassara sama da ashirin ibnu abbas ya ce ma ya ce mujahid ya ce muqatil ya ce haka ake yi kuma mu dama ahli sunna wajen tafsiri mukan dogara da magabata ne ba ma yin tafsiri daga jakkanmu min wa'a'ina a ba ma yin haka dan bid'a shine yake zuwa ya tafsiri daga jakan shi wa Allah wastaqamu ala tariqati jingina ya cewa wata tariqa ta shi wanda wannan tafsiri ne wanda annabi bai san shi ba sahabbai ba simi ba ba san shi ba Abdullahi Gundu da yana kawo ka'idojin tafsiri a littafin shi kitabun miftahi tafsir duk sai da kawo wa'annan ka'idojin wa ma akhadha tafsiri fil kitabi وسنة الأقوال للأصحاب واجمع لدى تعارض الأقوال ورده, ورده القوي في الاستدلال حق ya كما magana cewa ga ƙa'idoji na tafsiri kuma daga ƙarshe a littafin nashi ya zo yana tsoratarwa da tahaziri akan tafsirin da ba a karɓa ya zo ya jarwa tafsirin sufaye ya ba a karɓa domin akwai wasa da addinin Allah da kuma raina hankalin mutane a cikin wasu fassara ayon abin da ka sani sai a ce to ai wannan zahiri ne kai kuma zahiri ka sani mu dama Allah ya ce mana huwa alladhi arsala rasulahu bil huda ko li yuzhirahu ala din kullihi saboda ka dole kai mana zahiriya in ka kawo abu ba mu gane ba dole mu maka tambaya ba za ka kawo abu ba kai kai shiru mu magana ka ce wai zahiri ne a'a kawai dole kai bayani in ba a gane ba sai sai mun gane to saboda haka sai al-imamu ibnu jarir tabari yake cewa alqawlu fi ta'wil qawlillahi jalla wa ala yake cewa ajma'a ahlul ilmi bi ta'wil jami'an ma'abuta sanin tafsiri gabaki ɗaya sun yi ijma'i ala anna hadhihi al-aya akan wannan ayar da zamu karanta nazalat ta sauka ne jawaban lil yahudu jawabi akan yahudu min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila za'amu anna jibril aduwan lahu sun rai cewa wai mala'ika jibril wai makiyinsu ne dan su ne wa anna mika'il waliyin lahum sannan wai mika'il mala'ika mika'il shine wa wanda yake ainihin wato masoyinsu sun maktalafu fi sababin ladhi min ajalihi qalu zalika sannan malamai suka karawa juna ilimi dangane da sababin da yasa su yahudawa suka faɗi wannan magana fa qala ba'dhum sashin wasu daga cikin malamai suka ce ma kana sababu qilhum dalika min adli munazaratin abin da ya kawo suka faɗi wannan akwai wata munazara tattaunawa kace na ci da ya faru tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'amarin annabcin manzon Allah sai ya kawo hadisi sukutun da isnadi cewa haddathana kuraibu qala haddathana yunus bin بكير an abdul hamid bin haram. an shahar bin haush hashab an ibn abbasin annahu qala ya ce lamma ko hadarat Isabatu, min al-yahudi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wani yanki daga cikin jama'ar yahudawa sun zo wajen manzon Allah faƙalu suka ce masa ya abal qasim ya baban qasim wannan yana daga cikin ladabi na kiran sunan manzon Allah amma ba wai a ce ya muhammadu ba irin yadda wasu suke wa annabi kiran budurwa ko ba ka ake ba a nan garin haɗin daudin manzan Allah mun gani an yan ƙwallon manzan Allah a nasara shatan manzan Allah barmanu cogin manzan Allah haruna ujan manzan Allah duk an yi. saboda rashin girmama manzan Allah kuma wannan sai mutum yi da awa ya fi ka sanwa san annabi ya suka ce haddisna an khilalin ka ba mu labari akan wasu ɗabi'u la ya hunna illa nabi babu wanda isa san waɗannan abubuwan sai annabi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذن الله يتي مسو سلو أما شئتم كتنبيني دأ أبن كتئسو ولكن سيلي اجعلوا لي ذمة كسنيا من القولي وما أخذ يعقوب على بنيه دا أبن النبي يعقوب يركي القولي لشي أكن كأعينشي لئن أنا حدثتكم شيئا إذا نباكو لاباري أكن وانا أبو فأردتموه كغانا وانا أبو لتتابعني على الإسلام ذاكو بينا أكن مسلمين faƙalu zalika laka suka ce eh, gaskiya mun yadda in dai muka maka tambaya yadda muke so ka ba mu amsa domin kuma mun maka alƙawari za mu shiga addininka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah yake musu to saluni amma shi ito tunda mun yi alƙawari da ku mun yarjejeniya mun yi agreement ku tambaye ni duk abin da kuke so shikenan faƙalu sai suka ce akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka hunna ba mu labari akan wasu ɗabi'u guda hudu da za mu tambaye ka akan wa'annan ɗabi'u sai suka ce wa mandan Allah na farko akhbirna ka banu labari ayi ta'amin harama isra'ila ala nafsihi min qabl an tunzala at-taurat cikin suratu ali imran Allah ya ce kullu ta'amin kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi kowane irin abinci halak ne akan annabi isra'il shine wato annabi yaqub sai abin da shi annabi yaqub ya haramta wa kanshi kafin a saukar da at-taura wa akhbirna kuma ka bamu labari kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli yaya kalan mani namiji yake da kuma kalan mani mace yaya yake sannan wa kaifa yakuna zakar minhu wal unsa me yake sa a haifi ɗa namiji ko a samu ɗa mace wa akhbirna bi hadha an-nabiyil ummi fi an-nawm ka ba mu labarin halin wannan annabin da za a turo na ƙarshen zamani a cikin bacci yaya halin shi yake wa man waliyuhu min al mala'ika kuma waye yake kawo masa sako daga cikin mala'iku manzon Allah yanzu zai shiga ba su amsa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yake musu alaikum ahadullahi akan ku akwai alƙawarin Allah la in ana ambatukum lalle idan na baku labari latutabi'unni za ku bi ni fa dauku ma sha Allahu min ahadin wa mithaqin suka ba annabi abinda Allah ya suna na alƙawari fa qala sai manzon Allah yace nashattukum billazi anzala at ala Musa ina hada ku da Allah wanda ya saukar da attaura taura akan annabi Musa hal ta'lamuna shin kun san cewa kuwa anna isra'ila yaqub lalle isra'il shine annabi yaqub mari da mardan shadida yayi rashin lafiya mai tsanani faƙala saƙamuhu minhu sai rashin lafiyar nashi yi tsanani daga nan fa nazara lillahi nazaran sai alwashi ga Allah alwashi cewa la in afahu Allah min saqami in Allah ya bashi lafiya da yuharrimanna ahabba at-ta'am wash-sharab ilayhi yace sai ya haramta wa kanshi mafi abincin da yafi so sai manzon Allah yace cewa kana ahabbu at-ta'am ilayhi luhmamul ibil mafi abincin da annabi ya fi so walla raƙumi naman raƙumi ya fi so wannan shine abin da Allah ce kullu ta'amin kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi yanzu wannan ansar annabi ya bayar ko bai bayar ba ya bayar al-imam ainihin wato ibnu jarir tabari yake cewa qala abu ja'far fi ma ra'a ana wa ahabbu sharab ilayhi albanuha faƙalu sai suka ce allahumma na'am e gaskiya wannan amsar da ka bayar haka take faƙala sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu an shidukum allahumma shahad alaihim allah ka shaida akan abin da suka tambaye ni na ba su amsa wa unshidukum billadhi la ilaha illahu manzon allah yake musu ina hada ku da allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi allazi anzala at-taurata ala musa wanda ya saukar da at-taura akan annabi musa hal ta'lamuna kun san cewa kuwa annama ar-rajuli abyadun galizun ruwan maniyin namiji wato fari ne kuma yana da kauri shi yasa Allah ya ce khuliqal insanu min ma'in dafi mun halicci mutum daga wani ruwa wanda yake tunkuɗa juna a lokacin da zai fito wa annama al-mar'ati asfar raqiqun yace kuma digon maniyi na mace wato asfar ne fasfadi ne sannan kuma raqiqun mara kauri ne ba irin da namiji ba manzan Allah ya ce musu fa kuma ala duk wanda ya rinjaye daga cikin su kana lahul walad washabahu bi idnillah manzan Allah ya ce idan aka zo wajen halitta idan aka ɗibi ɗugun mani namiji idan namiji ne yafi yawa manzan Allah ya ce to kana zakaran bi idnillah idan ko aka ɗibi ɗugun mani na mace yafi yawa annabi ya ce musu kana unsa bi idnillah yanzu wannan binciken likitoci sun tabbatar abinda annabi ya faɗa shekara 432 haka abin yake wata makaranta ya babu saboda me wanda ya ciro shi yana karɓar saƙo ne wa innaka latulaqal ƙurana min ladin hakimin kabir sannan ƙur'ani littafi ne dama wanda zai dace da kowane zamani shi yasa sai ka ga? in ana fitar da abubuwa na kimiyya da fasaha wanda ƙwar'ani yake goyon bayan sa abin sai baka sai mamaki yanzu sanda Allah ya ce wasu samai zatil lihubu. ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi a lokacin watakila can baya ba wanda zai tunanin sama akwai ne hanya amma yanzu mu mun tabbatar sama akwai hanya ko babu akwai akwai jirgi yana da hanya a sama jirgin sama kuma yanzu wata hanya ta sadarwa da ake amfani da ita a duniya da hanyoyin mai take amfani ba sama ba sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid sai mun nuna musu ayoyin mu inda Allah cikin sasannin duniya har akan kankin kansu har sai ya bayyana cewa lalle Allah gaskiya ne kuma ya cancanci abota masa daga nan suka ce eh gaskiya ka faɗi wannan gaskiya ka faɗa sai manzon Allah ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida na faɗa musu gaskiya bayan an yi wannan manzon Allah ya ƙara ce musu wa an billa billazi anzala taurata ala Musa ina haɗa ku da Allah wanda ya saukar da attaura akan annabi Musa hal ta'lamuna kun san cewa anna hadha an-nabiyya al-ummi lalle wannan annabin da za a aiko na ƙarshen zamani tanamu ainahu wala tanamu qalbuhu halin shi a cikin bacci zuciyar shi ba ta yin bacci idanun shi ne suke yin bacci shi yasa wani malami ya ce la kiril wahaya min ru'yahu inda lahu qalban idza namat aina lam yanam wa dhaka hina bulugun min nubuwatihi wa laysa yunkiru hala muhtalim la kiril wahaya kada in inkarin wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah yana da wata irin zuciya a san da idan ka kai ya rufe yake bacci to kai abu biyu zaka hada idan yana bacci zuciya tana tana bacci amma annabawan Allah ba su hada abubuwa biyu zuciyar ta yi bacci idan yawa idan yi bacci shi yasa annabi Ibrahim da ya mafarki ya ga an ce yanka dan shi gari yana wayewa yace ya ya ya bani inni ara fil manami anni ka fandul ma za tara mai dan yace ya abati salmatu umar kai da sassafa babanka ya nemo wata zarje wuka yace na gani an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi kaga sai kai mama in ya dan bude osi in kafa ta ciki shikenan sai kai sati takwas baka dawo ba to saboda haka to daga nan bayan an yi wannan mannan Allah ya ce na ba ku amsa suka ce eh annabi ya ce Allahumma shahada Allah ka shaida sannan qalu sai suka ce to anta la'ana fa haddithna man waliyuka min al mala'ika to yanzu ne fa saura ɗaya ya rage a ɗayan nan kuma yanzu ka ba mu labari waye yake kawo maka sako daga cikin mala'iku fa inda hanu jami'uka aw nufariquka anan ne ko mu yadda da kai ko mu kare ta ka mu ke da kai a ta ƙarshen nan Kala sai manzon Allah ya ce musu fa inna jibril ai wanda yake jibincin al'amari na wajen kawo min sako shine mala'ika jibrilu walam na nabiyyan qattun kuma Allah bai taba turo wani annabi ba da dai illa wa huwa waliyuhum face mala'ika jibril ne yake kawo masa sako qalu sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law kana waliyuka siwahu min al mala'ika anaka. da dai a ce gaskiya wani ne yake kawo maka sako daga cikin mala'iku ba shi bane to da mun yadda mun bi ka gaskiya qala sai manzon Allah yake masa fama yamlakum an tusaddiquhu shi mala'ika jibril me yasa ba za ku gaskata shi ba aulu sai suka ce innahu aduna ai malaika juli dan adawun mu ne mutumin da yake mugu shi yake zuwa ya kawo wahyi fa shi ake turawa can garin ya je ya tsawa ya ya kifar da can garin ya aba da dai mala'ika mika ne kaga kowa ya san mala'ikan rahama ne shi yana da alaka da ruwa da waye da waye amma dai gaskiya tunda ne jibril ne ba za mu yadda ba abdullahi dan abbas yake cewa a lokacin ne allah ta'ala sai ba su amsa raddan lahum sai ya ce kul ka ce musu man kana aduwwan li jibrila duk mutumin da yake maƙiyi ne ga mala'ika jibrilu ko to fa innahu lallai shi mala'ika jibrilu wasu malamai suka ce wannan fa'un ba waƙi'a ba ce fi jawabin sharti fa'un ce atifa suka ce jawabin sharti mahazo man kana aduwwan lillahi ko man kana aduwwan li jibrilu to yamut gaizan ya mutu saboda bakin ciki shine jawabin sharti fa jawabu shart kana mahzuban sai aka share shi to fa innahu lallai shi mala'ika jibrilu nazzalahu yana sakkowa ne da wannan alqur'anin ala qalbika akan zuciyarka da izinin wa bi iznillah sai yace da izinin Allah mala'ika jibrilu yake sauka qul nazarahu nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiy mubin yasa Allah ya wassafa mala'ika Jibril da annabi sanda yake bashi sako cewa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa ma abucin karfi ne yake zuwa ya kawo manzon Allah sannan Allah kuma ya wassafa mala'ika Jibril yace mata'in summa amin mala'ika Jibril amintacce ne a wajen Allah shi yasa Allah yake aiko shi sannan musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan qur'anin da mala'ika jibril yake sakkowa da shi akan zuciyar annabi to yana gaggata abin da ke hannunsu abin da ke tare da su sannan hudab wannan alqur'anin shiriya ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin alqur'ani yana maganin waraka hissi da kuma maraka ma'anawi shi yasa yanzu in an maka sihiri in dai likita ne wanda ya je karanta likitanci to bai sai maganin sihiri ba maganin sihiri sai me sai qur'ani da sunna su kaɗai ne za su iya maka maganin sihiri shi yasa wani sai a kai shi wajen likita ya ce yana jin wani abu a nan ɗin shi likita ya ce ya hau kwamfuta ya hau duk abin da zai hau a auna a juna mai wani aka juna mai wayoyi za ka ɗauka wala za a yi bot ɗin shi ne sai yana sauka daga wajen ya ce billahi billahi lazi ya ji abun ya dawo ya ce to shi da ya haska bai ga komai ba sihiri ne amma wallahi da an zo wajen irin su malam muhammad al-amin sai ce to wannan insha Allah Allah ya yi gaskiya da yace wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un min wa rahmatun lil sannan da yazo yana maganan cewa wa in uttun udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira sai yace inna hadha al ya yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajaran kabira sannan bayan ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ƙayyiman liyunzira ba'asan shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana kenan ƙur'ani littafi ne na me na ainihin wato shiryar da bayan Allah to ƙur'ani shiri'a ne sannan wa bushra kuma bushara ne ga ga masu imani can baya yayi bushara وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وأن اللابار الجنة أكبام إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله fa yaqtuluna wa yuqtaluna وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون الآبدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المين وبشر المحسنين الله يتأم ماسمين isani bushara to shi satin daga ran da za ka mutu akwai bushara innal na qalu rabbuna allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai a ce to ba bakin ciki saboda haka qur'ani bushara ne Allah yake yi sannan yace me man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril na'am وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان دمة من دي كسنتي عدوا لله مكين اللاني وملائكته كما مكين ملائكم اللاني wannan alaƙa ce daga cikin wato ko aƙida ce daga cikin aƙidu irin ne huda shi yasa wasu daga cikin rawafi masu aƙidan zagin sahabbai suke da wannan aƙidar akwai shi'an da ake kiran su shi'a gurabiya wanda suka ce da sai na ali da manzan allah kamar hankaka da hankaka ne saboda haka mala'ika jibril ya yi kuskure ne wajen sa kawo sako sai ba annabi amma asali ba manzan allah ya kamata a ba ba sai na ali ya kamata a ba suna nan man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance makiyin Allah ne wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi kuma maƙiyin manzannin Allah ne sannan sai ya ce wa jibrila wa mikala malamai ne suka ce zikir ainihin wato zikir kas ne ba adal am an ambace su a keɓe bayan an ambace su a dunkule saboda a nuna matsayin mala'ika jibrilu da mika'ilu to fa inna Allah lalle shi ma Allah a duwul lil ne shi ma Allah maƙiyi ne gawa ga duk mutumin da yake kafiri ne shi ma Allah maki ne gare shi malamai suka ce kalmar mala'ika almala'ika kaman can ba wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ta zo a cikin littafin Allah su ɗaiɗe har su 66 da takwas a cikin suratul baqara wannan surar da muke karanta kalmar mala'ika ta zo su bakwai ya zo a aya na 30 da aya na 31 43 ko uku. 161 sannan 210 a ali imrana kalmar mala'ika ya zo su takwas akwai a aya ta ainihin wato sha takwas akwai a aya ta talatin da tara sannan akwai aya ta arba'in da ainihin wato biyu arba'in da biyar saba'in sannan akwai tamanin da bakwai ɗari da ashirin da hudu da kuma ɗari da ashirin da biyar haka ya zo a cikin surutun nisa'i haka ya zo har zuwa ƙarshen suratul qadar tanazzalul mala'ikatu war ruhu fihi ko ruhu fiha bi idin rabbihim min kulli amrin salamin hiya ta matsala'il fajar. to haka mala'ikatu kuma ya ambace shi kaman irin wannan wa mala'ikatihi biyar a cikin Alƙur'ani, Allah yana cewa wa mala'ikatihi da mala'ikunsa to mala'iku wasu halittu ne na Allah wanda Allah ya yi su da haske kuma Allah ya yi su don ya nuna ma ɗan adam cewa ko ka bauta masa ko ka bauta masa Allah yana da wanda za su bauta mai ba dan bautar za ta yi masa amfani ba domin huwa yut'imu wa la yut'am shi yake ciyar da kowa ba wanda yake ciyar da shi huwa yujiru wa la yujaru alaihi shi kowa yake neman kariya da shi shi bai neman kariya da kowa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid manzan Allah da ya je aka yi isra'i da mi'raji da shi da aka je baitul ma'amur da Allah ya faɗa ya ce wal baitul ma'amur manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baitul ma'amur ɗin nan wani guri ne a sama ta bakwai wanda yake kullum akwai adadin mala'iku wanda ya kai dubu saba'in da Allah yake halitta yace su shiga ɗakin su mai bauta in suka gama a ranar su fita su gaba sun gama abin da za su yi kai karaci kana gajiya kana rashin lafiya shi mala'ika baya wannan wani aka ce yi sujjada daga nan in yi sujjada wani yana nan haka har a tashi alkiyama annabi ya ce hattati sama'u sama ta yi kuka manzon Allah ya ce wa huqqalaha an tahutta ya tantance sama ta yi kuka kuwa annabi ya ce ma fiha mawdi'a arba'i asabi babu wani guri da za a iya sa dan yatsa hudu a sama face akwai mala'ika na Allah a wajen in ma yana sujjada ko ruku'u ko tasbihi ko ta ibada har tashin kiyama baya cin abinci baya gajiya baya aure baya kasuwanci baya noma baya wannan bauta ma Allah kawai yake da aka je Isra'i da Mi'raji da Allah ya yi maganin cewa manzon Allah ya ga mala'ika Jibrilu wa laqad ra'ahu nazlatan ukra inda sijratil muntaha inda ha jannatil ma'awa manzon Allah ya ce na ga mala'ika Jibrilu lahu 600 jina yana da fuka-fukai guda 600 sannan kowane fiffike kwaya ɗaya ka kalli yadda duniyar take da girma amma kwaya ɗaya ya yi masa kaɗan ya buɗe shi a wannan duniyar kuma yana da su ɗaiɗai har guda ɗari shida to wannan ya kuma gangar jikin ta to wannan ya za ka kwatanta yadda girman shi to idan wannan duk ka je ka dawo tana da girma to ya kuma wanda ya halicci wannan halitta ya girman Allah yake subhanahu wata'ala shi yasa wani mutum ya zo ya wucewa ya ji ana karanta wa rabbi sama'i innahum lahaqqum mithla ma annakum tantiqum sai faɗi ya mutu yace wani abu ne ya kai abu har aka sa Allah rantsuwa fa wa rabbi sama'i innahum lahaqqum mithla ma annakum tantiqun akwai bayan Allah in ka karanta karanta littattafan tarihi zaka ga irin wannan ya fa faru saboda sanin girman Allah sai yasa Allah ya ce su mu'mine wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana idan ana karanta ayoyin ƙur'ani in dai akwai imani da gaske to zaka ga imanin yana yana karuwa sannan in an karanta ayoyi na azab na wa'i sai kaga wajilat qulubuhum zukatan tana tana girgida amma wanda za a karanta qur'ani ya ji ba a karanta komai ba to wannan zuciyar Allah ya kiyaye kawai kuma sannan Allah ya ce me lokaci ya to an ce lokaci ya ainihin wato yi to saboda haka wannan shine to don haka Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ta'ala kuma ya ainihin wato tsare mu ya tsare mana imaninmu kamar yadda muke ta bayani kullum muna wannan tafsiri ne ba a matsayinmu na malamai ba a matsayinmu na ɗalibai duk anan akwai yan uwa da ake ta fafutukan neman karatu da wani ɗan uwa can ma bawan Allah malam Masar wanda ya ji ya sa wasu kaya ba kowa zai gane ɗalibin ilimi ne ya ji ya yi shiga to saboda haka wannan shine saboda haka bisa ga wannan ka'idar muna nan muna bi cewa duk wanda ya ji gyara ko a rubuto ko a abin nan kuma ka'idar da muka sana tambaya shine tambayar da muke da ita yau ta zo hannunmu saboda a yi tambayar adalci ita za mu karanta gobe sai mu ba da amsa wannan shine muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu kuma kamar yadda aka sani aka yi ta faɗakarwa wannan watan a dagi a ci gaba da abin da za a iya yi musamman na abin da ya shafi ibada sannan daga cikin ibadun da suke da muhimmanci shine taimako ga wanda ka ɗara shi ko kuwa da mun mai gidanmu shine manzan Allah wani ne magana na ce babban mai gidanmu shi bai san babban mai gidanmu ba na ce ai kai kowa mun ce mai mai gida a duniya to idan muka ce babban mai gidan to shine magana ta kare ba mu da wani babban mai gida a duniya sai manzan Allah to ya karantar da mu ya nuna mana wato muhimmancin in faɗi musamman a cikin wannan wata na ainihin wato ramadana da ake ciki wanda hadisin abdullahi dan abbas haka ya faɗa ya ce manzon allah in ya tashi zai yi kyauta kyautar shi musamman cikin ramadana yadda ka san sakakka iska yanzu iska in ta taso tana warewa ta ce wani za ta ba ba za ta ba wani ba ta haka manzan allah yake yin kyauta shi yasa malamai suka ce samu ka bayar shi ne wadata ba samu ka riƙe ba shi yasa manzon allah ya fi kowa wadata a duniya za a zo kana da bukata wani lokaci riga zai sa wani sai zai ce yana bukatar riga annabi ya cire ba shi wani kai magana sai ce kai malam ai sai dai annabin kaji eh. an fahimta ai to abin da muka faɗa a baya cewa fa tashabbahu in lam takunu min islam to daga cikin halayen manzon Allah akwai ainihin wato kyauta ya saboda haka yana da kyau a yi kokari a ɗabbaka wannan babu wani abu da zaka samu a duniya ya ishe ka ƙarya ne wallahi ba abin da za ka samu inda a duniya ne ya ishe ka duk sanna kake da dubu ɗari to yana kana harin wata dubu ɗari biyu ne eh? a'a wai mataki mataki da zaran ta kai dubu ɗari biyu kuma yanzu kana harin dubu nawa ne dubu ɗari hudu ne ko mai makama yana magana akan kuɗi yana cewa a karin bihi asfara raƙar sufuratu jawabu a afaƙin talama sufuratu ko ma'asuratun sumatu wa shuhuratu qad udi asrar gina asratu har yaje karshe ya gama yake cewa laulat tuqala qult dallat qudratu ba dan tsoron Allah ba da na ce yadda Allah in an ci jalla jalaluhu to shi ma kuɗi da na ce wato jalla jalaluhu shi ma saboda yadda kuɗi yake Allah ya samu cika da imani ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kun ga an sa an samu matsaloli kafin wa zaɓi an zo an yi zaɓi ya wuce to ina dunkula matsalolin ne kawai abin da zai kawo mu al'umman musulmi mafita shine al'umman musulmi ta dawo zuwa ga addinin Allah kadai sai a samu mafita mun sha faɗa wannan maganar sanda muke faɗa wani yana ganin kaman wasa ne wallahi billahi ina rantsuwa da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiki babu wata hanya da al'umma musulmi za ta iya samu mafita in ba ta dawo zuwa ga addinin ba wannan shine abin da muka faɗa kuma shi za mu ci gaba da da faɗa Allah ta'ala ya shirye da mu kuma wannan shine farko kuma kamar yadda muka ce in an ji sakure a rubutu za mu gyara da izinin Allah saboda ka za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu kuma gobe ba shakka ba jayayya ba sabani gobe za a tashi da azumi saboda ka sai bayan sallar tarawih sannan za mu ci gaba da yin wannan karatu kamar yadda aka saba kuma wannan karatu wannan suke da rediyo ko tv za su saurara karfe 1 da rabi na rana zuwa karfe biyu a gidan DITV Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka za mu tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk